وأن يحضرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بكه قولي أذم تاشي قبر حديثي ندبو بيد الأريدة أنا مسند الإمام أحمد بن حنبلي مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول المسلم رحمه الله قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان وكيع قال لسان زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن يا يندي إيك معاذ إن يمن معاذ بن جبل إذا يمن قال سيدي مسي إنك تأتي قوم ذاك جوجا تاني أهل كتاب ولن في كريستوتشي كريستوتشي فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فكراوش زوائي إلمي دفنه شوى باب أبوهم بوتا لك سياسة تباتي في أن باشي داوة با. لبز شهيد بمعنى علم العلم بها سنن تثني سسي إلا من شهيد بالحق وهم يعلمون فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وصوابكم cewa shaidawa a ilimi sani bin diddigi a yi ilimi da ita kwarai da gaske na'am yake cewa wa anni rasulullah kuma lalle ni jakadan Allah ne fa inhum ata'u idan sai maka biyayya kan haka sun yi imani da su yadda Allah ɗaya ne kai ni kuma jakadan Allah ne fa a'limuhum kai sanar da cewa annallaha azza wa lallai Allah sarki iftaradu alaihim ya farlanta musu khamsan salawatin salloli biyar fi kulli yawmin wa layla a cikin kowane wato yini da dare fa in ata'u li zalika idan sun yi biyayya ga hakan sun yi maka da'a akan hakan fa a'limhum ka sanar da su cewa annallaha iftaradu alaihim sadaqa ubangiji ya farlanta musu wata sadaqa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu tu'khadhu waɗanda za a dinga karɓa min aghniyaihim daga hannun mawadatansu wato rabu sai a mayar da wannan dukiya ko a miƙa ta bi fuqara'ihim wato zuwa ga talakawansu mabukatansu fa inhum da zarika idan sun maka biyayya cin hakan fa iyaka na ka a matsayinka na mai karɓo zaka wa kara'ima amwalihim wato na ka karɓar mafi girma mafi tsada mafi daraja dukiyoyinsu labazin kara'in jim'i na karima kamar su su sahi an gane wato wato shi ne mai mutum ya je garki da zai karbi zakka sai ya nuna uwar garke karfi wanda shi ne fassara mafi kyau akan wannan wanda suke fassara shi akan cin hanci an gani cin hanci sai dai zo wato durjan amma wannan shi ne asali an gane ko ka je ka karba anfas anfasil amwal min ad-dawabi mafi tsada mafi daraja kai ba mafi daraja aka ce karba ba ka ce wagarki za ka haɓe mutum ba a ba yadda da haka ba yake cewa wattaƙi ka ji a da'awatar mazuluma addu'ar wanda aka zalunta ya ce Allah ya ci fa inna hana lamarin yake ko fa wannan addu'ar laisa bainaha wa bain Allah wato wato babu wani shamaki tsakanin ta da Allah subhanahu ta'ala ya zo a wata ruwa fa innahu damir sha'an kenan nan fa inna damir ya'udu ila du'a wato fa inna wannan addu'a laisa bainaha wa bain Allah azza wa jalla hijab babu shamaki tsakanin ta da Allah wannan sai wannan shine absah lugha absah a ce baina zaidun wa baina abubakar ba a ce bai na zaidin wa bakar ba sai dai yin domiri ne a cewa bai na kuma Shijar. an gane ku wani kina ta za firaku bai ni wa bai ni wani shi ne hadisun sa'i Wani suna abdullawa kan hadisun yabi kan sauki ya kan sauki sufiyan an zai bin asalam an abuwa ibn isarin an ibn abbas an rasulallah sallallahu alaihi wasallam lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallam kane idan sajada in yi sujuda yura akan ga in tsayi farin hama ta fi saboda yana budewa yana bude hannayensa haka a sujuda a shekinan ba su ake ka dora kokon cikinka da akan wannan wato wannan hannayenka hannayenka faɗa ka ba sai ka buɗa eh. haka ne a naku قال سيدنا عبد الله سبحان الله قال سيدنا عبد الله قال حدثنا ابي قال وكيع قال سيدنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مره مره النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا so daidai kowai دي dai an gane da haka imam bukhari sai jera الوضوء مره marra marra مرتين marratain marratain alwudu kaga wanki ɗaiɗai wanki bibi wanki uku uku duk zai hadisi ne sahih قال سمع عبد الله قال لسان أبي قال لسان وكيع قال لسان ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرابع بإبطه إن يسجد أكن قا فرغ هم تدفع حديث صحيح نعم قال لسان عبد الله قال عن لسان أبي قال لسان وكيع قال لسان سليمان ابن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس annabi sallam ya yi wa mutane hudu ba wa alai ifaba a kansa ko rawani da sima baki yana sa bakin rawani salawatullahi wa salamu alaihi hadisi ne sahih قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال توكيع قال سمع عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس وقال حدثنا نعم سفوان قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أنها سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك لا تديموا كفوا قرع النظر لا تديموا إلى المجزومين النظر كفوا قرع كلو كده قرع إدو زوال كتاري ba a kura wa kuturu ido kake masa ƙorin kallon ƙurilla kallon fai da fai waye ya ga cusa al-bukhari firra min al-majzumi firaraka min al-asad ka gujewa wa kuturu irin yadda kake gujewa wato zaki irin yadda kuke gujewa zaki kuma yanzu dai hadisi sahih bukhari sai muslim cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa وأن ذلك تعارض بين هذين الحديثين ذاك الشيء لا عدوى ولا طيرة ولا هابة ولا سفر لا عدوى ونباء يذجيب ولد الشيء ولا طيرة باب تمشي على المسلمة ولا هامة باب ذلك الشر كوع الخير ولا سفر واتو وتن سفر باء ذلك الشر كوع الخير ولا سفر ba wata azurfa ko ta gulla da suke ɗauke da wani alkhairi ko sharri hakikanin mallaka shari da alkhairi abu ne na Allah subhanahu ta'ala to wanda sai zama cewa fadisin la tudimu ila al-majzumin an-nazar firra min al-majzum firarak min al-asad ta dauke shi a babin wato wiqaya kenan Babin wiqaya irin yadda in kana jinyawa za ka ci abinci amma hakikanin mai kosowa shi ne Allah irin in yadda baka da lafiya kake shan magani irin in ka shiga daji yadda kake jan kofa ka kulle haka za ka ɗauke su su kuma ta sai zama cewa la'aduwa to hakikanin tawai na abubuwan akan karan kansu ba su tasiri sai in Allah ya so kuma bi dori na bi min ahadin illa bi illa ba za su iya cutar da kowa da cutar su ko illa sai da izinin Allah wani shi ne فلسنا عبد الله قال حسني أبي قال لسان a قال لسان الشامون عن أبي عن ابن عباس قال وجدت والله لا يقول سوى أن الناس إلى ما متالي غضوا من الثلث إلى الربع واتو سرن ko كسن tauye. daga ɗaya bisa uku sun baya wato sun miƙa zuwa ga ɗaya bisa hudu ma'ana na so ina ma mutane mai kun su dinga bada ɗaya bisa uku a wasiya sun dinga bada ɗaya bisa hudu Rabbu a yi na ƙasun kenan su tauye wani ɓangare na fata an gani alafa shi sai zama minasulus ɗin rubu wannan kamar yana ishara ne zuwa ga hadisi ibn abbas a sa'ad bin abi waqqas shi sai bukhari sai muslim قال الثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أذنية خير من أن تذر معالج أن تكففون الناس ومن كلا يجي شوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمؤنسة الثلث كثير أو كبير حديث عن ابن أبي وقاص قال اسمع عبد الله قال حدثني أبي قال اسمع محمد بن عبيد قال حدثنا فطر عن عامر بن واسلة قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زم قد رمل متى نادى فيها شو النبي صلى الله عليه وسلم يسرفع يزعمون كما شي بيددا شو النبي يعيب يزعمون سنة هرية شو النبي صلى الله عليه وسلم يسرفع وأنها سنة قال wato wannan sunna kuma suna cewa wai ai sunna ce qala take sadaqa qaumi mutane na gaskiya suka faɗa wa ko kuma sun danyi kuskure ba sun yi ƙarya ba mun faɗa muku wannan Allah ta mutanen Madina ina junan su ne in wani ya ce in yi wa cewa dan uwansa musulmi kaza bi ma'ana akhda ake yayi kuskure sun faɗi gaskiya wa kadabu kuma sun yi kuskure kadara maza rasulullahi sallam alaihi sallam ya falsafa wa lakin sunna ce ba suna ba ce a asali a karan fari walakin da abin da ya faru shine karibar mushrikuna ala jabal ala jabalin ko jabalin qu'ai i'an wato mushrikai ne suka zo dutsen qu'ai i'an wata hadisi suka dinga hira cewa annabihi wa bi ashabihi wuzlan wai akwai rauni akwai rama a tare da manzan Allah sallam a gani waje hadin da damuwa da kunci wa shidata da yunwa a wani ishara ne a jisun bukhari hukumanta ba ya kudumu qaumun ya kudumu alaikum qaumun kaduwa halittu humma yasri an gani ko famarahum sai a nufi sami umarci sahabbai fara malu bilbai suka yi sassarfa ga ɗakin Allah li yuriyahum dan ya nuna wa kafiran maka cewa annahum lam yusibuhum jahdun wani kunci ko takura ko talauci bai same su ba aljahad kunci ba aljuhud ba na kokari wa ghattani hatta balaga min aljahad kuma salami wani yanayi na takura da zai matsa na fata gani gaga annabi sallam sai toshe musu wannan domin wannan kafar ta wannan sadar zari'a ne shi ma domin ya toshe musu kafar in ya bar karamar kofar na sai ta bayi ga an sa sahabbai rauni da wasu abubuwa masu daina ko kuma su tsora su yi to ya ga na arramlu wato fi الثلاثة الأول minan الأشواط wannan sunan. a farko ukun farko wanda uku hudu sun rage wanda zai zama cikon bakwai wannan sunna ne na hudu zuwa na bakwai an ramma wato za a yi almashi tafiya ga wanda zai tsawafi قال سعد الله قال حسين أبي قال توكيع قال حسين بن ذر وعن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام النبي صلى الله شو الملائكة قلت ألا تزورنا أكثر مما تزورنا me zai saka dinga wato ziyartar mu da dama fiye da yadda kake ziyartar mu lokaci bayan lokaci nazalat ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da wannan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik mu ba ma sakowa sai da umarnin ubangijinka wa yaf'aluna ma yi yu'maru la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yi yu'marun ba ta saba ma Allah akan umarnin da ya musu suna aikata abin da aka musu umarni ne da kuma bai na adina wa makalfa abin da ke gaban mai ke bayan mu din na Allah ya san shi ya san mai muke ciki ma'ana ba ma yin wanda muka yi da wanda za mu yi duk sai da umarninsa حديث سعيد قال لسان عبد الله قال حدثنا أبي قال لسان وكيع قال لسان سفيان عن ابن أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم الحكم بن عتيبة عن مقسم ابن بجر بجرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جمالا عن النبي صلى حديدي يا بايد هديا أتكن راقمان دا وتوهي هديا دسو وانا أو أكوي وانا راقمي أتكن معنا أتكن راقمان هديا الناس كان لأبي جهل نأبو جهل buratuhu fidda wani wanda yake da mai linzami na azurfa kinan matsayin mai ganima an gane ko a matsayin ganima salawatullahi wa salamu alaikum ولسان عبد الله قال الحسيبي قال لسني عبي قال لسان وكيه قال لسان سبيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس شيء ذيكو تو ما تقلت قال سيدنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس من جابر رجوع في ساعة ليبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عليه وسلم أتي بجبنة عنده مسجد ونتشكوي لا لا سلم عنده تشكوي nono na raƙumi wanda yake daskararre wanda an دا shi shi yake كي cikui a أوسع ya ruga masa da shi fa ja'ala ashabu yadribunaha bil iti fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikin wa zkur ismallah wa qul wa kulu to sahabbai suka riga dukan sata da me da sanda kaga ya iya nuna cewa mai yawa ne kenan kamar su ko kuma babu wulakanta a watsar da shi ba sa bukata to sai annabi sallallahu alaihi cewa ku dauko wuka kowa yanke abin da zai yanka wa zkur ismallah wa kulu ku amma sunan Allah ku ci kenan me aka yi ko dai suna zargin sum a ciki ko kuma suna zargin cewa an tatso shi ba da sunan allah ba amma wancan shi ya fi zargin kwarai da gaske domin yahudawa sukan haɗo guba su kawo mu zaɓi sallar har nama su kawo akwai naman da ya buɗe baki ce ya annaba allah akwai sum a jikina ya mace allah ya ce shi a ƙaubiyar a cikin ashufa cewa ai sababin cutar azumin manzan sallam wani nama ne da aka bashi na guba ya ce motsa motsa amma dai ba wasu ruwayu tabbatattu. na aditi da suka tabbata da haka inda littafin ashufa littafi ne na raƙa'i kuma sirarsa ba tabbatacciya ba ce duka akwai kwashe-kwashe an gane ta fuskar rijal da wasu abubuwa na so mu izinin hmm. yake cewa قال عبد الله قال لسنة أبي قال لسنة قال لسنة إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قال الأضحى سنة ليس سنة وقال عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم umirtu بين adha والوتر witr an umarce da yin layya da witri wannan tuktab amma ba wajabta ba ko adha idan masalla walaha amma dai adha layya ake nufi eh وانا حديث دقة باكي اسند اسند حديث قال اسمع عبد الله قال اسمع ابي قال اسمع وكيع قال اسمع سفيان ومسعر عن مسعر ابن كدام كلام عن سلمة ابن كهير عن عن الحسن al'urani al al'urani ya da sai da yawa daga abdullahi dan abbas amma hadisansa daga abdullahi dan abbas marasil ne an gani marasil ne dole ko na tsakiyarsu amma sai kan kawo shi bi sifa tuhimu annahu sami' da wata siffa da za ta iya kawo rudu cewa kamar ma ya jo da wajensa ya ji galibi duk ruwan na cewa an an da abbas alhassan al'urani kenan gaggai wato a ɗabaka ta hudu aka yi shi shi ne kwarai da gaske kuma fiƙanin an gane ko amma da wani ɓangare na rauni a tare da shi amma a jisantar ga abdullahi da abbas wato marasil ne marasil ne wannan kenan da shi suke cewa an ibn abbas ta ga an an babu mu'asara tsakaninsu wa an sama'i mimman asara lamin mudallisin balin tu'tabara قال شيء ne wa الله na الله عليه وسلم يا سامي غبا وقيل متى بني عبد المطلب أمسعين موني أكو كان ko kankana na banu المطلب yana nufin. a ranar da aka waye gari a musdalifa za a tafi jifan an gane ku sai annabi sallallahu alaihi sa mai gaba dan kada a tattake mu ala umuratin lana akan wasu jakunan mu min jam'in mu taho daga musdalifa zuwa wato mina all friends su ya yi cewa bilailin a da daddare ya sa suke gaba da daddare to dama abin da ke sunna shine wato idan alhaji ya taho daga arfa a ranar arfa bayan rana ta faɗi ya taho musu lifa ya kwana to ana so ya sallar asubahi gari ya fara haske ba sai rana ta fito ba don saba abu da mutanen jahiliya suke yi su sai rana ta fito suke zuwa su jifa a suka cewa ashirin sabir kama kunna naghir ko ashirin iya sabir kama kunna naghir wai wani dutse suke cewa sabir wai sai rana ta fito a kansa a irin lokacin da suke kai farmaki wai sai su je su abin nan to daga cikin sunna shi sunna in gari ya haske safiya ta yi to sai abin nan a tafi mina kuma to amma idan ka to da ƙananan yara a ba'afa an gane minal wildan والنساء والشيوخ والمرضى ما سمرت كان هذا ما هو أصحاب العذر كده تويا لتك كيس كوي جبا تندري أقالي كوي جبا تندري أنا بشي سنة دلوقتي تأصبحي تتساميكو عيني يقول سوى فجعل يلدح أفخاذنا كان بسلم يدينا دوكا تنجو يمو yana bugu wai kula ce yawa ubaini ku ‘ya'yana latar mul jamarata kada ku yi jifa hatta ta ɗulu a shamsu a rana ta ɓullo amma dai ku bar ta ku tafi kin yanzu a daren in kun je ba za ku jifa ba sai rana ta ɓullo wani shi abin da makaranta ko kwanan nan da ko a bidaya ko wa zalik sufiyan qala ibn abbas ma ikhalu a'adan kai ni kan bana zaton wani ma ya aqilu yana da hankali yarmi da zai je ce zai ji ba kawai hatta ta tulu a sham a sai rana ta kullu ma ikhalu a'adin bana ba bana jin akwai wani mai hankali da zai jifa kafin rana ta kullu kaga akwai bangare da kofar ta harshe kenan ba za a jifa ba sai rana ta kullu na حديث من سعيد قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب علي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل أن يسلم ما فرق لداري فقضى حاجته يبيع بقعة تسع إلى انتبه الأيكي ثم غسل وجهه يوجه بسكس ويديه لا ينسى ثم جاء سيده فنام يبكي هذا حديث من قيد حديث ميمونة قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب بن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن السلام يا عبتي حتى نفخ har sai da ya mun sai da ya min shari an gane ko ya yi bacci manzo Allah har sai da ya numfashi ya mun shari sun maƙama sai ya miƙi fa salla ya mai ba tare da canja da ba don ce ta namu wala ya namu kalbi idanuwa na suna bacci amma zuciyata ba ta bacci to shi kuma ka kuma ta dai daga abdullahi dan abbas ake rawaitowa asar ce zuwa gare shi ga sunan tirmidhi sun ibn majah da na muslim innamal wudu ala min nam mutaja yi za a canja alwala ne alwala tana wajaba idan mutum ya bacci a kwanci an gane ko in mutum ya bacci a kwanci ذكر دورا شاكم وانا هديث ودا ما انت هديث هاي دبي تبات ما دب كنجي شكل تفهم شو لن العنان هو العين وكاء الساء وإذا نامت العنان استطلق الوكاء أنغانيكم علي بن أبي ان يكون إذا صلينا المغرب mun ga ce muka sallar magariba yake cewa narqudu mukan yi bacci har sai tashi mu ya faru a jikin tashi sai a zo a kiran sallar isha mu tashi mu sallar ba tare da mutum da ɗaya a gani kwarai da gaske to wanda ke kawai abin da za a ɗauka shi bacci kullum da samu shi ne kana hankalta ko baka hankalta kana iya gane wani ya shigo wani bai shigo ba wani shi ne kawai suna suna'ani a cikin eh, sulhu salam ya kawo bacci wajen goma sha ɗaya amma duk wannan rubu rubun bai taso ba babban rabu shi ne idan ka yi bacci ya zama cewa hankalinka ya bar jikinka sai ka yi domin shi ai kansa baccin ba na jasa ba ne an gane ba hadas ba ne sababu hadas ne mazanna ce ya yi zato ne a gani zato ne wannan shi da ka yi bacci ya nuna cewa banda a ke ce ni na yi bacci amma hankali na na na an gane ku na yi bacci hankali na na jikina san mai aiki eh to wannan kenan <clears throat> قال اسمع عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن الحسن يعني العرني كنت تقول wanda gaya muku hadisin sirga abdullahi dan abbas marasil ne yana da hadisin cewa qala shi qala ibn abbas ma ni da muka ba musali ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wala asr dan sallallahu yana yin karatu a sallar azhar da asr ne ko kuwa na sai dai cewa mu dai muna yin karatu to wani abin da shi abdullahi dan abbas ya faɗa din nan hadisi ne mursal wannan ko za ka inganta shi ta wani hanya asal urani an ibn abbas mursal an gane ko abin da za ka iya faɗa shi ne hadisin da za ka iya faɗa a nan shi ne wato <clears throat> shi abin da yake faɗa kenan to kuma ya zo a disai daban-daban sabu suka canin sami wa yi su mi'un al'ayati a hayanin cikin littafin shi a sauran yake zai da mu'aya ba da hasana mani ta haila ma sami'a iya abin da ya sanin ya faɗa an gane ko al-musibiti muqaddamun ala nafi wanda ya ce eh ana yi hujjar sai ta ce a farko ba wanda ya ce ba a yi ba wanda ya ce babu kaga وأن القاعدة لا يمسع أنفاني عن الإنسان على أصل براءة الزمة أصل يمتون مرض بيساني بيسانكم أي بقى خلقكم يبطون أماتكم لا تعلمون شيئا فهو متون أصل بيسانكم أي بقى سنو وانا أبني طاري تعاكي وإن دلنا بذات في كريابة ننزك شيء سنجي سنجي سواني كنا قال سنع عبد الله قال حدثني أبي قال سنوكي عن قال سنع عمات بن نجيح سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اطلعت في الجنة نالك الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء سنك ما في يوتي الانسكي تلك واني واطلعت في النار نعم، مالك أو فرأيت أكثر أهلها النساء سنك ما في يوتي أموتان وتماتان وانا حديث من الشواهد لا تطفي شديدة ذاك مش حديث من حسن حسن جلي ذاتي عنقانيكو فصدقنا فإن كنا أكثر فإن كنا أكثر حطة في جهنم كباسة كل يوم بيوتشن كلا رمت الجهنم أكي تيموش قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة وكيع قال سنة سبيان عن عمرو بن دينار قال سمع سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر من قال تيموك أن يهرك النوم مخابرة من خابرة يخابر مخابرة عنقانيكو ya ce mukhabara shine mu yi hurɗa noma da ni da kai ɗaya mai gona ɗaya mai kafital ko ɗaya mai gona mai komai ɗaya wanda zai zo ya wahala wala na rabi zalika ba a sani ba ma ganin laifi kan haka hatta ta amma rafi ibn khadija anna rasulullah sallam na an har sai da wato annabi sallam ya hani akai kina nan zai zama cewa ga gona ta ka aikata wato bi sharti an tadfa ilayya ba'd ma ya yakhruju minha ni ba zan karɓi ujura a wajenka ba ba zan karɓi kuɗi a hannunka ba malam ga gona ta ka aikata haya za karɓa to amma in waken ya fito a ciki za a ba wanda shi an kira mukabar in waken ya fito a shi za a ba ko kuma ce a'a zan yi gujiya zan yi kaza yi amma a gyada zan biya kudin hayarka sai gyada ba ce ba a gaban ka yawon shi ya yi gaba ke to ita kalisan amurun فذكرته لطاوس وقال طاوس قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح أحدكم أخاه الأرض لا يمكن يباوع ɗan uwansa gona minha a matsayin kyauta ko haya kyauta an gane ko khairu lahu shi ba alkhairi ga shi min an ya khudha laha kharajan ma'luma da karɓo ni wannan wannan hadisi ne dai da karɓo ni haraji sananne da ce masa ya sa wasu kudade sanannu akan haka wani kinan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسان في عيون قال لسان إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت حريم الخمر يعني عند حرمت الشيء جيعي جينا ببقى حرمتها تبسي أشي كلا شيء عاير ما إذا سرى كوانا تمانين بدأ أكما ذا أكثر من الدنيا كما يدعى عبد الرحمن السيوطي يجب على تشتين الاتقان في علم القرآن تأشي كلا تكرشي suratul ma'ida an saukar da ita ne hajjatul wada sarakwa 84 manzan islam ya bar duniya da kike wanda zai ce ayatul uh, ita ce karshe bai ba bayan ta akwai ayoyi da suka sassauka dan sai Abdullahi hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa sai bukhari Mujahid ibn zuwa gare shi an gane ko وتشيني آية وتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما قتلتم ولا يظلمون كوبا وكوبا سورة النصر فتي حديث عبد الله بن عباس شيخ صحيح مسلم تكوي تدل على قرابة عدل النبي صلى الله عليه وسلم تنالي لي كوي أكو كسنتو وكو قرأتو والعدل من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم يجي تشوالمات نزلت حريم الخمر yayin da hana ta shan giya yi ƙaru su ce ya rufe Allah ya Allah kaifa bi ikhwani da lalazi na matu to ya matsayin yan uwanmu da suka rasu wa kuma ya shirabu na suna sha suna kwalewa da ita fara da lalaisa an lalazi na amur wa amin sali hajji juna an bi matsayin ko shi kenan babu laifi babu zargi ga waɗanda suka imani suka aiki na gari ba su da laifi fi ma mu cikin abin da suka ɗanɗana ko suka sha na giya kawai ya ci ayyana ya faɗa da ta shi mai imani kuma in yi bagas in yi ci ya ci banza a a ka gani ga sabbin nufin na ayyar eh hadisi mutsai idan aka da ayyar ƙallisan abdullahi ƙallisan ya bi ƙallisan ki'un قال سفيان عن سلمة عن الحسن العرني كنت عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي لمتى أبي لمتى أغانيكو غلام جلمان وغيلم وغيلمتى سيزمو أمسا واتو تفجيري كده فعيل فعيل فعيل دعوة معنا قد أفني وعيل وعيل وعيل وعيل وعيل مفرسي وعيل رباعي وعيل خماسي سداسي سباعي دك أكذا نعم ana sha na rubuta abubuwan da ake ci muraja kana zaune ana maka muraja a abubuwa hmm. sai tura mai sai mai gaba min jami'in wato daga musdalifa bilailin da daddare mutafi mina ala humurati lana akan jakunan mu wajen ana yin ɗahu bukatu sai dinga dukan cinye mu wai kure ya ce ubainin وبين ابن وبيني انغاني فعيل فعيل انغاني لا ترمي الجمره كوك يجيبها حتى تدل على الشمس سيرانا تقول قال سيدنا عبد الله قال سيدنا ابي قال سيدنا وكيع قال سيدنا سمعنا عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمره دسا لا تجيبها فقد حل لكم كل شيء to idan kuka jifa kowane abu ya halatta gare ku lalli sa in ba iyali ba fa qala rasul rajulun wa tayyib sai wani mutum ya ce annabin Allah wa tayyib da abin nan ma da turare ma har da turare ma duk ya halatta wato bai ya halatta fa qala ibn abbas amma ana muqaddara ayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudammihu ra'sahu yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana lanyace kansa yana shafa kansa bisuki wani turare a fatsibin za ka amla wannan shi ma ba turaren ba ne shi ne ma'ana a suku nau'i da na turare nasu wani san abdullahi ƙalar sun abi ƙalar san hukirun ƙalar san sufiyan an jabir an amir an ibn abbas jabir ju'fi jabir ju'fi suna da aka rauninsa an gane ko amma hadisin hasani ne an gane hadisin ne sai rasulullahi sallallahu alaihi annabi sallam yayi qahu fil wal wa wato al wato tsakanin kafada daga baya wal kuma kafada an masa anan wannan allon kafada daga baya kuma an masa nan nan kan kafaɗa ɗin da kasanta allanta daga baya yawwa yana da kyau mutum ya ji a dinga masa yana da daɗi wannan nauyin jiki da mutum yake ji jini ne kuma ba ka bayarwa ɗan wanda ake bayarwa a asibitin nan ba a bayarwa wa mana ahaya hafa ka annama ahaya nasu jami'a a je asibiti a dinga bayarwa ta baru'at ne wani aikin alkhairi na sadaka ka je ka bayar a zuƙi leda ne ko da ba su ajiye mamanci ne ko na abu ba ko ka ce su dinga iban leda ɗaya kawai Allah kiyaye to in aka ba kuɗi za ka iya bayarwa shi ba ce magana mafi ce ba za a ci ba sai dai kai ya zama da lura za ka iya zuwa kamar da kuɗi ka siya amma da za a ce ai ya zama ɗabi'atan shi ne duk wanda ya bada jinin ta sai ya ci kaza ya ci kaza to ba laifi bane a bashi kuɗin zai ci kaza da kaza din ki kuma sai ya faɗa duk mutumin da ya bada jinin sa yana ƙara samun wata lafiya daban illa iyaka abin da muke kira su kuma su kuma asibitutuwan duk tsoron Allah su ji tsoron Allah idan mutum ya kai masu na falalan su dinga bayarwa za ka iya samun mara lafiya goma ya je asibiti ko mutum ya kai mutum goma sun kai nasu asibiti amma za ka ji da wuya ka ji an ce ga jinin an ba mu kyauta da wuya ka ji da wuya da wuya ka ji ba mu ce ba sa yi ba akwai mutanen kwarai amma dai su gyara su gyara kwarai da gaske yawwa su gyara Allah ya shi mu قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة وكيع عن سفيان قال قال سنة سفيان أنا أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا وما هذا بربرات كان جاكي لدوكي domin za a sama alfadari a tsakani to wannan shine suke ganin kenan ba za a zuba wa kaza kwan tale-tale ba an gani to wannan akwai babancin kwan kaza da wancan gaskiya domin can ba a samu ikhtilat jinsi ba ko ba ka ba ba samu haduwa irin wancan ba wannan kamar wani shi sa daga koda ba kaza suka ba yana sa inji a ɗanye shi wannan kwai ɗuman ake nema to wannan yanzu wannan ta kusa za ce jaza illa iyaka abu za a sake kallowa akwai zalunci ga wanda aka zuba da yake ba nasa ba izalci eh, zai iya kasancewa ta fuskoki kama haka na farko tsaron duration time din da suke zuwa suke yin wannan kwanci a ce lokacin ya ƙaru to shin akwai wani abu da za a iya yi mata taimako a sanda take wanda aka ara mata wannan lokacin zai samun mata su energy da za ta iya inganta lafiya ta za ta yi a wannan ko shi kenan ba wani matsala a shi dan adam dama duk wani abu da yake ban asana sani dan kai aka yi shi wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila fa samai fasawwahunna sab'a samawat wa bi kulli shay'in 'alim khalaqa lakum li ajalikum li naf'ikum dan ku ne dan amfanin ku ne to da abin da ake ke ganin cewa zai dauka ya sarrafa nasa ne ai eh in ka ce yanzu kai ka gane ma da kuma kwana a sama yayi a mai rike ce a afirka da wani san abdullahi wasu karabka ko wasu matafiya zo garin madina fashi taron ya siya daga wajensu fara biha a waƙi wato sai annabi ya samu ribar wasu ukiya ukiya wasu jakunkunan kuɗi ya fi abu a wajensu shi ma ya siya. baka sama ha fi aramil sai ya raba ta a tsakanin iyayen marayu bani abdulmuttalib na abila abdulmuttalib ɗan uwansa kenan shi لا أشتري شيئا ليس عندي samanu ni ba na siyan abu wanda babu kudin sa a wajena an gani da zubin cewa na fi abu sai na san ina da kudinsa to amma na nifisar kuma ina cin bashi ya nifisar mekan yi bashi musamman bashi na rahan hadisun albin abi talib ta wufi ya rasu lullu asalam wa dir'i humar huna inda yahudi fi salatina sa'an li'iyari a nifisar ya rasu ya bar bashi na jingina a wajen wani bayahudi bayahudi ne da yake sai da abinci alaihi salam ya bashi rigar yakinsa aka bashi abinci kwano talatin ka duba ba abinci kwano talatin ya siye wa iyalinsa ne a ga dir'ihum huna inda yahudi to haka kenan la na shay laysa indi samanan su sai zama cewa wanda ya bada jingina daidai wanda ya bada saman din ne wanda ya bada kudin ne wani kutu ma'ana safari wani tajidu katin farihanun maqbuda ko ba ta ba rihan za sai a yi jingina a ban karba fa in amina ba'ukum wa adha fal yu'addi alladhi fi min amanata wa la takilla rabba na'am to wannan a cikin wannan ana koyi cewa wato idan mutum zai alkhairi wa bida bi man ta'ud an gani ka fara da wanda kake ɗaukar nauyin su iyali ke ne sa'annan waɗanda suke bin sa'ani masu bin su yan wanka za ka fara jikawa wani gida za ka fara jikawa ba su kone ba su jiki jagab ba ta ɗan jiƙe koyaya sai ka mika wani guri da sauransu inda wasu ma za su jike ɗin amma ba sa gane sun jike wata ma ruwan ma ya mata mali ya mata marka marka ba su sani ba kullum hanyar ta za ka ɗauka ka ba wani yanzu wannan za ka san walafa da yawa ba wannan ka da yawa to kuma wannan za ka ɗauka ka ba shi zumunci fa na Allah ne amma fa Allah ce wala tamnun tastakfi eh kaga amma kuma kanin da za a ba ma annabi lissafin ba a ɓoye ya siyo babanta gida a ɓoye ya siyo ƙarinta gida a ɓoye ya siyo wancan gida a ɓoye ya siyo wata gida amma wallahi ƙannansa a kan zaga ake dirajin ake abubuwa ƙannansa yi sa ka ce da ke haifi gwamna guwa da ke haifi matan gwamna inuwar ginya na nesa ka shata Allah kuwa a mutane da haka Allah ya halice su inuwar ginya ne har in ana sun kana suka more su kaka zauna kusa da su ka yi nisa da su ka yi banza da su suka more su amma in kana so to za ka ci karɓar da gashi a kusa da su na'am shi ƙwarar surullahi to wata sharikul qadi kun san shi ko bayanin cikin yasa ya gabata hadisi ne hasan قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال لسان وكيل قال لسان عن عبد المكريم عن زفري عن قيس بن بحتر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر البغي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكن مهر البغي تكويتشن كاروا sadakin karuwa abin da ya ba za a ce mai sadaki ba kare ya kama da sadaki na halali a gane ko tukwicin karo tukwicin da ake ba ta ilalata da ita to wannan kudin annabi sallallahu ya hana a ci wa samanin kalbi ya hana a ci kudin kare wa samanin khamr ya hana a ci kudin giya kudin kayan maye ana cewa kha ma ra wato idan zafa idan abu ya lalabe sai a ce khamara Da da aka ce amin wani khimar saboda yana lalabe mutum wani yau garibi na ko murihin na ala jubihin su dinga buga hijabansu ma kama ka a kan wuyansu idan aka ce hamara abin da ya lullube kullu ma zaɓa wasa tara al'akali sama hamara an gane ku? wa in kana ma'iyan au bakariyan au bukariyan au au au au da shawararsu ko hayaki ko abin sha ko makamancin wannan tsara ne yake kawo wannan a cikin littafinsa da kuma shi mai littafin makayisul lugha na ibn faris ku shi ne suke cewa alisan abdullah qala hadathani abi qala sa waki qala sa shu'ba an al-hakam an ya'a ibn al-jazzar an suhayb an ibn abbas qala كان nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم nabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم يقول صلى فجاءت جاري ثاني توفي أما تيا رسول من بني عبد المطلب لقد تكين 'ya'yan abdulmuttalib hatta a haza ta biyar kubatun sai kowace ta kama guyar manzan Allah guda ɗaya farfara a bainan kuma sai alifisalmi ya haɗe tsakanin hannayen na yan kafafuwan nasa yara ne yan mutsi-mutsi ko suka suka kama alifisalmi yana sallah an gani ku? to nan mai ake koya ana koya akan cewa yara suka zo masallaci kuma wannan jijiyo ta sau zai hana a ce su daina zuwa ba domin haka suke iya saba idan ba su saba da mutane zuwa su saba da katuna wanda shi ne yau ya zai mana kaka gida ko makirci yau na abuwan da ake mai ake cewa algeria sun ɗaya ba tam ko tom and A yi katun ne su ko to ga wanda fudin makirci ne ba duk makirci ne da sharri da jasisa da ake kullawa don anaba mutane da wannan addini wallahi ma da mutane sai sun yi da gaske akwai shubuwa tana nan tana neman za ta taso jama'a allah mai isa ke tsare mu kuma an shiga kungiyoyi a ta kungiyoyin da kake ganin suna da awar kungiya ce masu kira zuwa ga sunna eh, an shigar da wasu da sa'is ana amfani da gurbatattu daga cikinmu a kan akawo mutane rudu kan addininsu kun ga wannan abin da muke yi na karatun nan shi sa dama lacca ba za ta taɓa wa ilimi ba lacca da wa'azuzzuka kawai wa'azi kawai shi ake ba karatu ba zai taɓa wa hanya ba kullum ka je a buɗe littafi a karanta ba kullum daga wajen gaya abin nan to shi za ka tabbata akan gaskiya ka mutu akan gaskiya amma wallahi inda daga ji a caja ka ne a yi wancan shagube a zagi wancan ayyawai inda don wannan ne wallahi azu ba za mu wuce addini ba amma amince za a dawo domin galibi ta ɗabi'ar lacca ta fi kama da harkar duniya ta fi duk kama da harkar shura ta fi da kama da harkar siyasa harkar gwamnati harkar kaja hankalin jama'a amma shi ba karatu ba haka ta ba karatu inda ya mutum ya zo na su dan a abu ne bisa ki mutane su tsaya su faɗaka su shiga tetayen su karatu kawai duk an ƙasar littafi da za a sa karatu ko ahalari ne a ta jiwa ana maimaitawa ko iya abin da za a iya koyarwa wala ya fa'alu fi'ilin hatta ya alama hukum Allah fi a awwalu ma ya yajibu al ta tahsinu imani zai daga jin wani alfahari masu ƙoƙarin haɗa shi da littafin Allah da suna ko da yaushe amma kawai ka tafi a yi wata lacce aka buga yau goma na a buga wata jima na a buga wata gwargwadon yadda ka iya magana da sharri da surutu gwargwadon yadda lacce ka take gudu in ka iya zance da tsara kalmomi waya wani sajjaci ake yi wajen jero kalmomi. eh dan jikalle waye le a gaza le ana wani le le le ka ji aya ko hadisi hadisi za ka faɗa wannan lele lele ina shiri ta ne قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سوكيع قال سوى بن ابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبه عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال يأتي تشتم بموعظة ينامي ونواعد فقالت إنكم محشرون وأبا بنت هيواني أبا بنت تراواني إلى الله تعالى وجل الله سبحانه وتعالى حفاة مرساتها كلمة مرساه لا عراة هنا مطرتا بجدر غرلا kuna masu loba jawabin wannan ya gabata shufatan jam'i da na hafi kamar ƙwaƙaɗi ƙudatan rami rumatan hafi shufatan wanda shima ma uratan min ari uratan shi kuma wancan kuma ba haka yake ba ke za ce fu'ilan aghralu garla'u gurlan aghral wanda abu a mai kaciya ba kamar jaririn da aka haifa wahiyar garla wal jam'i gurlun kama ba da ana wani halkin nu'ido kamar yadda muka fara da ku a farkon halittar haka za mu dawo da ku wa'adin alina alkawari ne muka yi inna kuna fa'ilin tabbas mu masu aikatawa ne masu zartarwa ne wa wani khala'iki yuksa farkon wato mutuncin halitta wanda za a suturce wanda za a yi masa tufafi ibrahim khalilur rahman domin shi ma kansa yau kansa suturar tauhidi an gane ku wanda ya sutura shi tauhidi shi ma Allah zai lube shi da za ta sutura na'am wa qa'ida ta qala ce summa yu'khadhu bi qawmin minkum sannan za a kama wasu mutane daga cikin ku za ta shimali za a yi hagu da su wuta kenan wani bin ja'afar mai ruwa ya ce ibn ja'afar ya ce ko ina wasu sayu ja'u bi rijali maimakon yi ukhazu za a zo da wasu mazaje min ummati cikin al'ummata fa yi ukhazu bihim sai a kama su a tafi da su za ta shimali bangaren hagu fa qulu in daga cewa ya rab ya rab ashabi sabaina ni ashabi sabaina ni kalle ce fa yuqalu li sai a ce mu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ba san abin da suka fara a bayan ka ba lam yazalu murtaddina ala aqabihim ba su gushe suna masu yin ridda a bayan ko a ƙarshen lamarinsu ba mudfar tahum tun da ka rabu da su faƙulu kama ƙalla abu farish ni ma sai faɗi irin abin da annabi isa ya ce ba nagari gari hukuntu alim shahidan da zan iya ba da shi da akan su ma dutu fihim san da nake cikin su falamma tawfaita ni kunta anta rasiba alaihim yace innaka antal azizul hakim ila akhir al-aya kenan innaka antal azizul hakim an ji da kyau wannan ashabi sun zamanin manzo sallam Allah ya ware manzo sallam suwaye munafikai na ba ta an gani suwaye munafikai ya san su manzo sallam kar wani ya dora muku shi shubha akan wannan hadisi sabon manzo sanar da kuka san su ku. duk wanda yake ahalin badar da wanda ake kira sahabi wanda ya bar duniya a sallam kame da wato ibn al-madini da iraqi ya cewa ya tafi ya bar duniya da sahabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kuma kamancin haka sama da kowane sahabi nan guda hudu manzon sallallahu ya tafi ya bar su akan gaskiya kuma har su kuma ga Allah sun je sun same shi akan wannan manufa ta su canja ba wannan shine ƙarshen abin da za a iya faɗa dalili ko jawabi kan matsayin sahabai wani kullum ana ci har ma ya zama kamar ruwan dare gama duniya har ya zama kamar kace hasken rana hadisin umar نا حاطب ابن أبي بلتعة شكل سيد البخاري مصري شنا لقوا شين لقوا تقوا بيدن سلك حاطب شي يا عمر ألم تعلم أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم وإني قد غفرت لكم من سنعك لأن بدر بياتي كم تانا بدر وأيك تعبد لو قد أمانا غافر تاموك متان سكن bai'atar ضوان duk يا tabbata هذه سيف tabbata sun sha'a Allah ya gafarta musu duk mutane suka yi قال سمع عبد الله قال حدثني ابي قال سمع وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الحمداني عن عبد الله بن الشداد عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نمتني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الله إني uhaddisu nafsi bi shay wallahi nakan saka wa zuciyata wani abu nakan yi zancen zuci li an akhira min sama wallahi in fado daga sama a ce a sako da ni daga sama a jefo ni ahabu ilayya zan fi son wannan wannan shi bi soyuwa gare ni min atakallama bihi min an atakallama bihi da na furta wannan kalmar da zuciyata take saka mu قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر sai na zance alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa godiya ta tabbata ga Allah da ya juyar da kaidin shi dan akan ka akan kokonto ko ya bar shi kawai kokonto ne ya bar shi aka domin da wani makirci ne fitar da kaidin daga musulunci to sai bar kaidin nasa akan ka kokonto a shi da sanin sanda ya ji irin wannan kamar misali mutum ya ji zai sa Allah aya tambaya ya so ne nemi tsari ga Allah kuma ya ƙara ji a ransa Allah ya juye mutu da shirin shi ɗan hadis cikin sai musulun ya ba hurera inda nasi na ya zanu ne tsalo daga hatta ya ƙulu hada Allah khalaƙal khal wa min halakan Allah mutane ba su wuce ba sai yi ma tambayoyi ta yasa tun ɗaya ga Allah shi ya a halitta to shi kuma ya halicce shi to wannan kalmar wani lokacin ma ta kan zo zuciya mutum ko da bai furta ta ba ko yi wani hukunci mutum duk zai ce da kaza aka da ba kaza ba a waje bai faɗa ba Allah baya barin wani jan wani wannan zai faɗa ya mutu Allah baya barin wani jan wani dama ya baya Allah baya barin wani jan wani Allah baya barin wani jan wani so har ma mutum ya zama cewa wannan wanda ya mutu din bai sani ba zai koma bauta masa bai sani ba akwai alfasu da mutane suke kai kwanon wani ɗan'uwa an masa mutuwa sai nake jin alfasu ɗinsa bazunsa da ya abin nan tamkar allarsa ne mutu sai ba haka ake ba shi wani da kake faɗa shi wani babansa ya mutu ko babansa ta mutu ko ya ta mutu ko ƙanwarsa ta mutu ko mata ta mutu ya ci gaba da rayuwa ya ci gaba shi sa ma ya haife ka ko ta haife ka to don mai mutum zai dinga sa a ransa malam man kada ya abdullah fa inna Allah hayyu la yamut Allah la ilaha illa Alhayu al-hayyu al Allah ne kuma zai mutu ba Ku dama duk wanda ka zauna da shi kasar wata wata rana sai an rabu wani kamar yadda da ba a tare ake ba ka zo duniya kai kaɗai kai aure ka hayayyafa kawai da shirinsu. wallahi sai an rabu wannan shi ne kawai sai an rabu dole ko kai ka fara gaba ko su su biyo ka ko kaza ko kaza ne Allah shi bo kan su na'am Allah alifan abdullah to to ta gaji a kashe fankoki ya kashe fankoki ولا جسنا عبد الله قال سني أبي قال سوى في عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق إذا أني صاباني أكن هنيا رجما أكي أكن فيلي وأن تعي هنيا أن كذا أي هنيا كذا تو يا فجعلوه عسني هنيا تذم السبع الزروع تذم الزراعي بقوي لن أن سابي سجي ما سيان كفيلاي سابيس سجوانا ومن بنا بناء duk wanda zai gina wani gini ko zai wata katanga fal yadda amhu ha'itu jarihi wato ya karfafe shi da katanga dan uwansa an hana wannan abin da ake sa kasan wasu ungwannin kaji sai ka sun ɗan wani loko an ɗan sa wani abu ya taɓa sunar bin alisallah an gane ku kaga wani ba daidai ba ne a haɗe ku haɗe shi guri ɗaya ku nuna duniya ku kanku ɗaya mai a ciki eh komai ba an faɗa komai an faɗa wani wani irin addini ne wani komai an faɗa komai an faɗa sai ta an kana karanta musulun za ka shan karatu wallahi tallahi wallahi tallahi za ka mugun shan karatu komai sai ka an faɗa illa al'umma ba ta karanta hadisi masu karatun hadisi da gaske yan kaɗan ne amma mutum ya zo na dinga yi musu sita ɗin nan ko su kaɗai kawai kaɗan sa da musu ɗinka ga yan waɗanka a gefe kai ta rayuwa da su kai ta yi guda ne yi to an su talatin قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان وكيع عن المسعودي عن الحكم من يبقى نعكم مسعودي بعد بعد عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة يدع النبي صلى الله عليه وسلم عرفة تسارعت أو من سوس متانيس كدنك غقاوة معناه لا تفهم مزدلفة فقالت اتئدوا تؤدى كذا ننسوا كنسوا ليس البر ba wai shi ne ɗa'a ba bi ido'il khaili wato da yin gaggawa da rakumi ko da wakai wani rikabi ko na abin hawa alif atin ra'aytu har ta adu hatta na jama'a wallahi ban ga wani raƙumi ko wani doki wanda ya ɗaga hannunsa ma'ana wanda ya gudu tun da manzan Allah ya faɗa ban sake gani ba ta adu wata za ta gudu ko ta ƙetare ta gaban ta hatta na jama'a har sai da muka je musdalifa wani ya yana maka falalar sabon annabi jin magana in ya ce a yi kaza to a bari to a haka aiki wanda muka faɗa zai alaƙa muladan wanda muka faɗa da sosai Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka fara jami'a ta sa Amina Allah ka shiga cikin lamarinmu sauran ka ɗuma aji wannan musulun eh.